Ku abun abin misaltawa haku sau ka zamo abin nuni kai ake gani kullum mai tausayawa da imani ba girma ga da hamusa ba azaba dan sani mai zuciya ake gaya wa biki a zaso akan hanya a maganin mai sauran teburin tuba demokradiyya a yau a cikin shekaru biyu da watanni ya sake yin kicibis da shigarin sabon garin gusau ta fidan jauri magakin galadima wato kuma kacallan garin gusau na farko honorable aliyu sani biki haɗuwar a wancan lokaci haɗuwa ce wadda ta nuna irin yadda ka nuna ɗayauci ga al'ummar jihar zamfara lungu da saƙo na ƙanan komi daban-daban aka ba su tallafi domin wasu su yi sana'o'i daban-daban teloli da kuma wanda aka tallafa matasa waɗansu da mashinshina waɗansu kuma aka ba su har abun da suka ji daɗin shi da lokacin da bukukuwan sallah suka wato tunkaro a yau teburin nan ya sake haɗuwa da kai zai so ya ji yaya waɗannan al'amura ha kasance bayan rabonmu da kai da kuma yadda aka ci gaba da ɗaukar al'umma hannu biyu alhamdulillah auzu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum malam buhari kamar yadda ka gabatar cewa Allah bai haɗo mu mutum bayan shekara biyu tun wani program da muka na tallafa ma mata da matasa da ƙungiyoyi daban-daban don dogaro da kansu wannan yana da nasaba da taken ta mu duk wanda ya san mu ya san mun ce ko da siyasa ko ba siyasa taken mu shine mu taimaka ma addinin mu da al'umman mu duk inda al'umma da addini za su samu sawaba da sauki to a wannan bangare muke wannan aiki kamar yadda ka sani ba mu hasa shi ba yana nan muna yi kamar yadda na faɗi a baya ba mu taɓa tsayawa ba kuma insha Allah ba za mu tsaya ba tunda mu da Allah ke kallo to ba zai tsaye da mu ba tunda muna da mu masu kyau hanyoyinmu duk da ka sani tun daga tallafawa zuwa ga karatu tallafawa zuwa ga sana'o'i tallafawa zuwa ga asibitota tallafawa zuwa ga marasa ƙarhi ba abin da mun ka dakatar yana nan muna yi musamman wayannan lokuta masu tarin albarka lokutan watan ramadan wanda yake duk ɗan jihar zamfara duk inda yake duk mai bin harkokin media ya ga mu ne muka yi sahun harko a wannan shekara ana gobe za a kama azumi muka kaddamar da kayanmu na azumi wanda ya shahi yan foundation namu ya shahi yan media namu ya shahi malaman addini ya shahi nakasassu ya shahi mata ya shahi abubuwa misali kungiyoyi iri daban-daban wanda yake kuma mun faɗa a wannan lokaci lokacin kaddamawa cewa rabon mu ba zai tsaya ba sai radda muka fara rabon shanun jajibir haka kuma ranar 26 ga wannan wata muka tsaye da rabonmu na kayan azumi tun wannan lokaci lokacin na ana gobe ɗaya ga watan azumi muke ba da kayayyakin mu na azumi muke ba da kuɗaɗe yanzu kuma mun kai gaba wanda duk ɗan jihar Zamfara shaida ne wanda a garin Gusau shaida ne muna gaban rabon naman jajibir ma'ana muna rabon shanu mukan kuma ba da kuɗi ga ɗaiɗaiku waɗanda su sai naman da kansu inda hannunsu bai iya kawo ga wannan shanun misali esco na jam'iyyar APC na Gusau local government gabaki ɗayan su tun daga chairman nasu har zuwa esco na ward ma'ana chairmomin ward ward mun aika musu da kuɗaɗe wanda za su samu sauƙin bukukuwan wannan sallah da wannan buki na jajibir da gaske ne abin da ka faɗa teburin tubar demokradiyya shi ma ya shaida ya gani a kafin sada zumunta musamman to amma yanda ka shiga siyasa ta ratsa ka ratsa ta mu ma muna da irin tamu saniya da yan siyasa sun ratsa mu mun ratsa su a mafi yawan lokuta za a ci irin wannan abubuwa mutum ba yana yi bane kashin kanshi kawai za a ce kila yana yi ne saboda wasu masu gidan shi yake kokarin rage maka takalifin abubuwan da suke damun su na fireji al'umma me ye sirrin wannan taimako kake ma al'umma ah, alhamdulillah kamar yadda na ga malam Buhari Sani kana bibiya ta 2016 2017 2019 al'ummar garin gusau suka ga taki na na yin alhairi ga al'umma suka taru suka yi kira gare ni cewa in hito takara a wannan lokaci sadda nake wannan alhairai ba ina yi bane don kwaɗayin a sani a wata kujera ina ofis ina dan abin da nake samu shine nake ba al'umma suka taru suka yi ta kira kira kira nan har ga Allah a wannan lokaci ba ni son su wannan take na ganin alkhairi na ga al'umma zuwa ga addini su ga ya kamata in rika wata kujera ta takara wadda zan ci gaba da yin abin da nake ko kuma in haya da haka to in ka lura da kujerar takara da babu kujerar takara kamar yadda nake ga maka alhairai ba za mu basu ba muna nan muna yi ko mu yi takara ko mu yi siyasa ko kan mu yi siyasa su alhairai da Allah ya tsago mu cikin al'umma ya rubuto mu don mu taimaki marasa shi mu taimaki addini to ba za mu tsaye muna nan muna yi hidimomi kuma na masu gidajen mu ya zama wajibi ga duk wanda ya nuna maka kauna ya nuna maka so duk abin da hito yana kauna ko yana so ka tallata shi ga al'umma to in dai haja ka bar babba haja bace to wannan kamar yadda nake ga maka hidimomi na ina yi na kashin kaina ina yi na masu gidana kuma ina yi na al'umma har musamman kamar yadda na ce a baya harkon azumi idan masu gidana sun ga suna da sha'awar tsaya wasu kujeri na ga abin nan bai sa mu addini ba da al'umma zan ci gaba da gaya ma al'umma da gaya musu hidima tunda muna da kyakkyawan alaka daga sarakunan gargajiya muna da kyakkyawan alaka da malaman addini muna da kyakkyawan alaka da kungiyoyi daban-daban da masu zaman kansu da kungiyoyin siyasa muna da kyakkyawan alaka da makwabta da yan uwa muna da kyakkyawan alaka da mutanen gari tare da biyayya da girmama juna an samu jarabawa ta rashin gwamnati wasu sun dauka ma a lokacin saboda kana da gwamnati ne kake samun abin da kake yi me ye sirrin kuma a yanzu ma baka fasa ba alhamdulillah alhamdulillah kamar da ke gaya maka shi tsari na Allah subhanahu wataala tsari ne wanda yake yin yan adam wasu ya halatta musu kyauta ta zama cikin jinin su ba kowane dan adam adda irin wannan baiwa ba ba kowane ɗan adam ke da Tunani ina da naira ɗari ya kamata in bada naira biyar wani gane yakan iya bada karewa za ta shi ko ran Allah subhanahu wataala inna lahi haqqu cewa alƙawalin Allah gaskiya ne in kun ka ba Allah rance ko kuka ba Allah zai lullunka muku irin lunkawa tai to kusan ni ina nan kan duga-duga na kamar na gaya maka masu tunanin ko da gwamnati ko ba gwamnati ko kuma in gwamnati ta kare alhairai sun tsaya ni dai a bangare na alhairai kamar yadda kake gani a matsayinka na dan jarida babu wani abu na wanda ya tsaya tun daga tallafawa matasa tallafawa mata marasa shi tallafawa mara lahiya wannan wannan musamman na lokacin da ga na lokacin sallah karama da lokacin sallah babba asali ma in ka lura shekarar da muka samu jarabawa ta haɗuwa zabe kusan ni kadai na hito na raba kayan azumi na raba kayan sallah na raba namiyan jajibir na raba ragunan sallah babba wanda kuma wannan shekara Allah ya saka rayar da ni cikin iyawa ta da yadda ta kamar da ce maka bayowa baiwa ce ta Allah subhanahu wataala wannan sirrin sirri ne da mahalicci na ya halicce ni da shi baiwa ce ta Allah subhanahu wataala wadda ba za ta ɗaya ba sai radda na yi wa fati kuma in na yi wa fati ina da kini ga Allah subhanahu wataala tunda aya ta zo a alkur'ani cewa ku ji tsoron shi in kuka ji tsoron shi zai kula muku da abin da kuka bari to ƴaƴana ma za su dauka bi jahi rasulullahi a haka mutane suka ci gaba da addu'o'i daga nan zuwa can domin ganin duk lokacin da ka samu su ma za su samu sauki kwatsam an rasa gwamnati amma kuma an samu ta gwamnati a sama musamman wanda kai zamani da shi shekara 2019 zuwa 2023 wato ministan tsaro na ƙasa karami wato honorable bello muhammad mutawalla maradon sai ga shi aka ji labarin kuma ya sake jawo ka yanzu ku yi tafiya abuja me za ka shiga da wannan ah, ina ƙara godiya da allah subhanahu wataala mai baiwa eh, nurin ala nurin kamar yadda na faɗa maka in ka bashi alƙawalin shi ne shi kuma zai lullunka maka kuma lunka irin tashi ba lunka da ake tunani bane in yayi so 70 ga wani yana hihiye da haka so wannan bin nasaba da godiyar da ne Allah ga Allah subhanahu wataala na jaraba da aka samu shi ma bin nasaba da shi kan shi samun ministan da ya godiyar da yamma Allah akan jaraba da aka samu yaga kuma ya dace waɗanda kuma ya wahala da su bari ya dauko su ya sake jawo su ga jiki to kamar da ka sani yadda ya sake ɗauko mu yagga mu ne da ne ka amfana al'umma musamman ta garin Gusau da ta jihar Zamfara ya sake dauko mu haka in Allah ya so ya da zamu yi hiyaka da abin da muka yi a baya kamar Nabba ba al'ummar garin Gusau assurance cikin wannan azumi wasu taruka da na je na buɗe baki da ake gayyata ta nake ga musu ina da yaƙini alhairan da ta sun himayen da aka rasa a baya domin faɗa Allah subhanahu wataala ke karna na ta maka cewa shi mai tabbatar da alƙawali ne kuma shi alƙawalin Allah kamar yadda ce gaskiya ne don haka duk da yake mu aje ba to za mu lunkin ba lunkin ga wanda muka yi a baya musamman akwai programs da namu hito da su a bayan sallah na taimakon al'ummar jihar Zamfara wanda muka samu operation yaƙi da talauci a jihar Zamfara wannan operation zai fara a bayan sallah wannan operation operation zai taimaki mata wannan operation zai taimaki samari wannan operation zai taimaki ilimi wannan operation zai taimaki duk wani mai dan karamin kari wannan operation zai taimaki yan siyasa kamar yadda nace wannan operation idan yayi karhi malam Buhari sai an waye gari dan siyasa in ya gano kai ba musu yi talaka a jihar Zamfara sai ya dauki duci ya je ka wannan ka rubuta shi ka aje operation din mu operation yaki da talauci a jihar Zamfara idan ya fara aiki in Allah ya so yadda ba kai da dan jarida ko wanda a wajen jihar Zamfara ko wajen kasar Najeriya zai ga yadda zamu takalihu da al'umma a wannan lokaci insha Allah da ya karshe mutane da yawa yan siyasa 'ya'yan jam'iyyar apc da kake a cikinta a hali yanzu mafi yawa wasu ana ganin ma ba su tare da al'umma ko kuma ba su gida suna wasu amma kai ga kayan isko ka gida wani kira kake da shi ga sauran 'yan siyasa 'yan uwanka musamman a na shafi al'umma alhamdulillah malam bara tun fila zan in ka lura ni mutum ne wanda a cikin talakawa yan uwa ne ban taba gudun su ba ba su taba guduna ba ban taba samuwa ne kayan musu ba ba su taba tasowa suka ce ba za su same ni ba to yana da kyau shi ɗan siyasa a san shi da kusanci ga talakawa a san shi yana ɗaukar shawarinsu yana zuwa zanen sunansu yana zuwa ɗaurin aurensu yana zuwa jana'izar su da sauransu wannan shine cikakkaɗan siyasa kuma idan duk taimako ya taso ya samu suna samun ka a kowane lokaci ka taimaka musu gurgurun abin da ya sauka so ina kira ga 'yan siyasa na jihar Zamfara manya da ƙanana ya kamata su dawo su fahimci menene siyasa don ita siyasa ita takin ta ba yanta a cikin ɗaki ma'ana duk da ka ɓoye kacce zaka hito daga baya mm. so wani ana samun wasu matsaloli a wani lokaci amma siyasa hili ake yin ta su dawo 'yan uwa na 'yan siyasa masu alkhairai daga cikin mu su yi hakuri da abin da ya faru a rabon Allah ko kuma rabon da Allah ɗin ba na da ɗimbin ya su dawo cikin al'umma su dawo cikin talaka kamar na ce talakawan nan ya kamata mu more su su more mana su kuma talaka ya kamata su fahimta su gano su samu ilimi wane ne mai son mu wane ne wanda kowane lokaci yana tare da mu wane ne duk tsanani muna tare da shi wane ne duk yadda yanayi ya kama cikin naira ta goma yana yan mana naira biyu wane duk yanayi yana iya bamu bai taɓa ce mana babu ya kamata su wayoyo da hankalinsu su san mai son su san wane ne dan uwansu su san wane ne a tare da su kowane lokaci wannan shine kira na ga mayan yan siyasa da kanada kuma su talakawan kansu su kasance masu hakuri su kasance masu biyayya su kasance masu da'a ga Allah subhanahu wataala domin rashin da'a ga Allah subhanahu wataala shi kai ma dokin da na sani musamman in ka duba kira kira da yayi lokacin zabe na soyayya hakuri su mai da mu a gwamnati mai mu da mu a gwamnati kamar gode ma Allah ne rashin gode ma Allah to jawo azaba ubangiji ce so har yanzu ina nan ina kira ga al'umma jihar Zamfara da talakawan garin Guso su sani ba za mu gushe ba tunda siyasan nan ta riga ta aure mu za mu ci gaba da dawa da kokonan baran mu domin ta hanyar nan ɗaya muke iya mu addinin Allah hidima ta hanyar nan ɗaya muke iya mu yi hidima malaman mu al'umma mu gyara karatun su mu gyara sana'o'in su mu gyara halayyar su da sauransu to bari mu muna alhamdulillah Allah ya sanya albarka Allah suna murna albarka masoyan ka suna ma Aliyu bi ke hijan